me zai faru a lokacin da matasa suka fara amfani da artificial intelligence a yau zan nuna muku yadda aka yi amfani da chat gpt da wasu ai tools aka damfari manajan banki kudin da ya kai dala miliyan 35 kuma aka tsere da su zan yi wannan bidiyo ne domin ilimantarwa da kuma fallasa ga 'yan damfara domin a kiyaye saboda haka nake cewa ku yada wannan bidiyo ta ko ta ina ko dai tun da ka je aka ce maka manajan banki aka cuta to kenan kai ma baka fi karfi ba sai dai mu ce Allah shiga tsakanin nagari da mugu labarin ya fara ne a cikin dare a wani babban banki da ke garin hong kong na kasar china inda muka hango manajan bankin yana daf da tarewa ya tafi gida kwatsam sai ga kira ya shigo cikin wayan kamfani ganin cewa dare ya yi kuma yana so ya yi maza ya tafi gida da ba da niyyar duba wannan kira sai ya ce bari ya duba ya ga waye ne ya kira aiko yana dubawa sai ya ga lambar shugaban bankin ne gashi kuma yana kiransa ne domin wani aiki na musamman da zai kai shi ga karin girma yana masa bayani kan yadda za su sayi wasu hannayen jari na hada-hadar kuɗaɗe daga yankin turai nan take shugaban ya tabbatar masa zai turo masa dukkanin bayanan da ake bukata ta email yana bude email din sai ya fara karanta abubuwan da ake bukata har kallan za ta a akalla dala miliyan 35 nan fa manajan ya fara jin tsoro shugaban ya ce masa ka kwantar da hankalinka kar ka ji komai ka tura kawai manajan nan bai tura ba sanda ya tabbatar cewa email din na shugaban bankin ne sannan kuma ya ga tattaunawa da suka yi da shi a baya ma wato previous mails tsakaninsa da shi sannan kuma ya ga cewa akwai kwangiloli da shugaban ya rantaba musu hannu tare da wani lauya da ke zaune a kasar America mai suna Martin Zellner to nan ne fa manajan hankalinsa ya kwanta ya buɗe system dinsa sannan kuma ya fara tura kuɗin ya gama tabbatar da komai hankalinsa ya kwanta kuma ya tura kuɗin amma akwai abu guda ɗaya da bai sani ba komai na ƙarya ne lauya ɗan ƙasar amerika mai suna martin zalna baya cikin wannan tattaunawa takardun da aka turo masa ta imel duka na bogi ne domin wannan imel na shugaban bankin an yi hakin ɗinsa hatta mutumin da ya kira shi a waya suka yi magana wato shugaban bankin shi ma na karya ne masu kutse sun yi hakin ɗin wayan shugaban bankin ne kusan wata shida kenan suna rikodin duk wani kiraye-kiraye da shugaban bankin yake yi kuma su saka wa wani ai model wanda yake canja murya wannan rekodin da suka yi ta yi shi suka ba wa wannan ai model din ya canja murya ɗaya daga cikinsu izuwa murya biyan wannan shugaban bankin bayan haka sun ɗauki watanni suna ta gwaji wannan ai din domin ta kwafi muryan shugaban bankin sac daga karshe ai din ya samu damar kwafan muryan shugaban bankin sac yadda ake bukata saboda haka za su ɗaya daga cikin su yi magana kamar shugaban bankin ne kawai duk da haka artificial intelligence mai canja murya ba shi bane ai din da ya fi kowanne hatsari tun bayan da aka launching chatbot mai suna chatgpt wanda kamfanin OpenAI suka kirkira nan take chatbot din ya tafi viral ko ina zaka ji ana magana akan wannan AI din ChatGPT ChatGPT ChatGPT ChatGPT ChatGPT ChatGPT saboda yadda AI din yake iya yin bincike da kansa kuma ya amsa tambayoyi masu nauyi tambayar da take bukatar sai an yi dogon research yakan iya amsa ta a cikin sakanni yana iya amsa tambayoyi game da batutuwa masu rikitarwa zai iya rubuta maka waka zai iya rubuta maka labarai zai iya baka tatsuniya sannan zai iya baka lambobin kirkira wato code yana taimakawa ga programmers ba don komai ba sai don wannan AI din yana amfani da wata fasaha da ake kira da RLHF wato reinforcement learning from human feedback an yi duk mai yiwuwa wajen a horar da wannan AI din yi tunani kuma ya bada amsa kamar yadda za a tambayi dan adam ya bada amsa sannan kuma yana rike duk wata tattaunawa da aka yi da mutum still yana koya daga gare ka duk abubuwan da kake faɗa masa yana ƙara koya ba wai iya abun da aka tura masa bane limit ɗinsa saboda haka za a iya amfani da AI din ta muggan hanyoyi domin kalan ayyuka da zai iya yi daban-daban a lokaci guda haka suka iya amfani da wannan artificial intelligence mai suna ChatGPT su kirkiri chatbot wanda zai mai da hankali kan hakin kadai wanda zai taimaka musu su rinka tura mutane sakonni domin sace musu bayanansu da kudadensu sannan kuma zai iya taimaka musu wajen kirkiran sabon malware sababbin traps da kuma makamai wanda za a yi amfani da shi wajen mummunan aiki a intanet ina magana ne akan ChatGPT plus wato ChatGPT ake biya masa kuɗi idan akwai abun da wannan AI yake bukata ba zai wuce cikakken prompt in dai ka iya generating prompt to babu abun da wannan AI ba zai taimaka maka da shi ba sai dai kawai idan san ta sigar da zaka fito masa da ita ba what is a challenge is attacks that are specially tuned and targeted to the individual frequently what we see is the attackers, the criminals, doing some research in advance. So maybe they look at a social media profile to find out where you live, where you work, who are some people you might know. sannan za ka iya tambayar sa ya maka magana kamar wanda kake so ka yi magana da shi misali ka ce masa yau kana so ka yi hira da dangote to zai iya magana ku hira da shi kamar kana hira da dangote wannan misali ne waɗannan fasahohi suna da matukar hatsari ya zama dole mu san da za mu yi amfani da su ta hanya masu kyawu sannan kuma mu yada duk wata mummunar hanya da muka san za a iya amfani da wannan fasaha da shi domin kar wani fada wannan tarko a yanzu za ka yi amfani da AI ka canja murya ka canja fuska sannan kuma ka sa shi ya faɗi abin da kake so ya faɗa a yanzu haka a social media ma ba wai da kaga wani ya ce kaza bane za ka yarda sai ka shiga fejin ka tabbatar na mai fejin ne sannan ka yarda domin yanzu babu abin da ba a iya canzawa tabbas ba karamin wahala bane bambance na bogin daga ainihin na asali to idan kuma shi ma mai account din an yi hakin internet mutane kuma ta yaya za ya bambance abu na gaskiya da na ƙarya to kuwa haka waɗancan da suka yi manajan bankin nan kutse haka haka kuwa waɗancan 'yan fashin yanar gizon da suka sa manajan banki ya tura musu dala miliyan 35 din nan suka tsere da kuɗaɗen nan gabaki ɗaya babu alamansu domin ba su bar wata taku da za a iya tracing su ko kuma a bibiye su ba